This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. An damke mutane goma sha uku yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago. galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar united a cewar babban 'yan sandan birnin yana faɗa a jiya talata a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin isra'ila da hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a gaza dakarun ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji uku da ke kan kogin sem da ke yammacin rasha a cewar majiyoyin rashan yayin da kutsen da kiv ke yi ya shiga mako na uku a jiya talata to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a jiyar da ta kaya a dare na biyu na babban taron jama'iyyar da makarar I am feeling hopeful. because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible. Za kuma a ji ƙarin bayani kan sake maido da tsarin jigilar man jamhuriyar Nijar daga gabar teku a jamhuriyar Benin. Kenan abu ne wanda ya kamata da man kan mu dibi saru mu gamu mu haɗa kanmu mu gyara kayan mu. Ba mu da wata in ba Benin ba kenan da ita ce kamata mu yi hulɗa mu tattauna mu daidaita yadda kowa za samu amfani. kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali kan babban taron na jam'iyyar damakarar da ake yi a birnin Chicago. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashi na farko. an damke mutane goma sha uku yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar democrat a chicago galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar united a cewar babban 'yan sandan birnin yana faɗa a jiya talata akwai tarin zanga-zangar da ake sa ran gudanarwa a wannan mako ciki har da na yammacin jiya talata wadda aka yi a wajen karamin ofishin jakadancin isra'ila sai dai yawan masu zanga-zanga ta ranar litinin a wurin taron sun gaza kai adadin da aka kiyasta inda masu shiryawa suka yi hasashen sama da mutane dubu ashirin ne za su shiga zanga-zangar babban dan sandan chicago larry snellin ya faɗa a jiya talata cewa yawan masu zanga-zangan bai haura dubu uku da ɗari biyar ba kana akasari an gudanar ne a cikin ruwan sanyi sai dai wasu sun yi aron gama da 'yan sandan da suka yi amfani da fashi mai sa hawaye akan 'yan sandan kada suka yi ta jifan su da kwalabe a wani filin taro inda aka karya katangar tsaro in ji snelling ya ce jami'an da ba su yi amfani da wani karfin tuwo ko wani sanadari akan masu zanga-zangar ba a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin isra'ila da hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a gaza ya ce lokaci na da muhimmanci ga wannan yunkurin yayin da yake kammala ziyararsa ta cikin tara a gabas da tsakiya amma hamas da isra'ila dukkaninsu sun nuna rashin amincewarsu ga wasu bangarori na shawarwarin amurka kuma da alamar da kyar za a cimma wannan shawarwarin na amurka a wata sabuwar sanarwa hamas ta ce shawarar ta baya-bayan nan ta maida hannun agogo baya akan abin da ta amince da shi a baya kana tana zargin amurka da amincewa da abin da ta kira sabbin sharuɗa daga isra'ila a halin da ake ciki firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa wa iyalan mutanen da ake garkuwa da su a gaza cewa babbar manufarmu ita ce kare manyan kadarorinmu na tsaro a duk lokacin da muke fuskantar matsin lamba daga gida da waje ya sanar da kame wani karamin yanki da ke kan iyakan gaza da masar wanda isra'ila ke kira da hanyar philadelphia sai dai hamas ko masar dukkaninsu ba sa son kasancewar isra'ila a wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji uku da ke kan kogin sem da ke yammacin rasha a cewar majiyoyin rashan yayin da kutsen da kiv ke yi ya shiga mako na uku a jiya talata kutsa wanda kiev ke yi zuwa cikin rasha yana sauya baki ɗayan fasalin yakin kana yana karfafa gwiwa tsakanin al'ummar ukraine da suka galabaita da yakin sai dai har yanzu ba za a iya tabbatar da babban sakamako na wannan kutsen kuma harin farko akan rasha tun bayan yakin duniya na biyu duk da cewa ukraine ta yaba wa nasarar da ta samu akan yakin rasha dannawa da rasha ke yi a gabashin ukraine na shirin kwace wata muhimmiyar cibiya wato birnin pokrovsk hare-hare da ukraine ta kai wa gadojin a kan kogin sim a kursk ka iya sa sojojin rasha makalewa tsakanin kogin da dannawar da ukraine ke yi da kuma iyakai ukraine da alamar dai suna hana rasha mai da martanin gaggawa ga kutsen zuwa birnin kursk wanda ukraine ta kaddamar a ranar 6 ga watan agusta an jima kaɗan Babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin Chicago na jihar Illinois ta Amurka inda aka yi dare na biyu na babban taron jam'iyyar Democrat mai mulki. Bayan wasu hidimomi da harkokin da aka saba yi tun bayan buɗe taron da daren jiya Litini kamar kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma jawabai daga wasu kusoshin jam'iyyar ta democrat sai aka shiga babin farko na ɗaya daga cikin rukunoni mafiya muhimmanci na wannan taron wato kiran 'yan da daga jihohin amurka su yi shelar kaɗa ƙuri'arsu ga 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta democrat mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris kamar haka. an ji yadda sakataren wannan hidima ke gayyatar jihohi ɗaya bayan ɗaya su je kan mumbari su yi shelar yadda za su kaɗa ƙuri'arsu alal misali an ji yadda sakataren ya ce ya ke jihar mississippi ya za ki kaɗa ƙuri'ar yau inda shi kuma wakili ko delegate na jihar ya amsa hau mambari ya ta koda jihar tashi da kuma shahararren kogin nan na Mississippi tare da zayyana irin shahararrun mutanen da suka fito daga jihar. sannan sai ya ce ya sakatare cikin matukar farin ciki jihar mississippi na mai kaɗa kuri'u arba'in ga shugabar kasar mu ta gaba kamala harris daga nan sai kuma aka sake shiga babin sauraron jawabin kusoshin jam'iyyar ciki har da sanata bani sanders da shugaban majalisar dattawa chuck schumer waɗanda duk suka caccaki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump tare da tallata gwanarsu To amma kamar yadda aka zata lokacin da aka gayyato matar tsohon shugaban Amurka Barack Obama wato Michelle Obama wanda hakan ke nufin sharar fage ga zuwan Obama kansa sai taron ya game da sowa ta yabo. Michelle Obama wadda ta yi jawabi mai tsawo ta ce. Wonderfully magical is in the air, isn't it? in Michelle Obama ta ce akwai wani abun al'ajibi da ke yawo a sama ko ba haka ba muna jinsa a wannan dandalin amma yana bazuwa a faɗin ƙasar da muke ƙauna wani abu ne da muka saba sa, kun san abin da nake nufi wato tasirin karfin gwiwa wanda ke yaɗuwa ta ce yanzu an samu wata dama kuma ta kawar da ibilisancin tsoro da raba kawunan jama'a da kuma tsana da suka dabaibaye mu kuma sun ci gaba da dabai mai din yayin da muke kokarin cimma abubuwan da iyayenmu suka sadaukar da rayukansu a kai ta kuma tallata kamala harris shi ko tsohon shugaban kasa barack obama da ya hau kan mumbari ya yi magana mai tsawo shi ma ciki har da cewa and over the last four years those are the values america has needed most obama wanda ya taɓo batutuwa da yawa ya kuma jinjina ma shugaba mai ciwo joe biden ya ce manufofin da aka yada cikin shekaru hudu da suka gabata su ne amurka ke bukata a daidai lokacin da miliyoyin mutane ke mutuwa ana bukatar shugaba wanda ba zai siyasantar da abubuwa ba obama ya sauki yadda a cewarsa jam'iyyar republican ta zama tamkar mallakar wani mutum guda wato trump yana mai yaba ma kamala harris to wannan kenan ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. jami'ai a demokaradiyyar jamhuriyar congo sun faɗa a jiya talata cewa wani hatsarin jirgin ruwa a ƙarshen mako a kogin lokeni ya kashe akalla mutane ashirin wani jami'i ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa an ceto wasu mutane arba'in 46 kwale-kwalen katakon da ya cika makil da mutane ya nufi garin new dauke da kaya da kimanin mutane 300 a ciki a daren ranar asabar waye gari lahadi a lokacin da ya ci karo da wani abu a cikin ruwan ya nutse babban jami'in gundumar kutu jacques inzena yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ce wani jinjiri mai watanni tara a duniya yana cikin gawarwakin da aka tsamo an dai haramta zirga-zirgar jiragen ruwa a cikin dare a congo tafiyar jirgin ruwa cikin dare da kuma daukar mutane fiye da kima ya zama babban kalubale ga sha'adin sufuri a kasar da ke tsakiyar afirka ana yawan samun munanan hatsira kan ruwa saboda rashin hanyoyi masu inganci hukumomi suna yawan jan kunni kan hadarin da ke tattare da tafiya da jirgin ruwa a cikin dare da kuma cika mutane makil a cikin jirgin a ƙarshe a lokacin mulkinsa Firaminista Fumio Kishidi ya sabunta ma'aikatar tsaron kasar Japan yayin da kasar ke kara fuskantar barazana daga China da Rasha da kuma Koriya ta Arewa. Bayan kusan shekaru uku a kan mulki, yanzu Kishidi na shirin barin ofis, inda ya sanar a farkon watan Agusta cewa ba zai sake yi wa jam'iyyarsa ta Liberal Democratic Party takara a watan Satumba ba, yayin da ake nuna rashin gamsuwa da mulkinsa da kuma zargin cin hanci da rashawa a jam'iyyarsa ta LDP. abin tambaya shine ko wanda zai gaje shi zai dora akan aiki da ya yi ko kuma zai sauya wa japan alkibila duk da haka kishidi ya yi alkawarin zai mara wa sabon shugaba baya To a gaida babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda za a ji ƙarin bayani kan batun sake maido da tsarin jigilar man Nijar marar gabar teku daga gabar tekun Kotonu a jamhuriyar Benin. Daga Agades ga Hamid Mahmud. tun a ranar juma'ar ta gabata ne dai wani jirgin ruwan dakon mai ya isa a gabar tekun kwatano saboda loda man na kasar nijar isowar wannan jirgin dai na nuni da kaddamar da aikin tura ayyan man nijar daga benin yawan man da za a rika iba dai ya kai ganga miliyan guda kusan daidai da yadda lodin farko da benin ta ba da damar yi a tsakiyar watan mayun da ya gabata lamarin da masana irin su muhammad adamu ke alakanta damar gyara dangantaka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna alama ce muke ganin da ke za a samu jituwa tsakanin benin da nijar fuskan harkar mai wata alama ce wadda ke za a samu nasara kowa za a shin daɗi tsakanin mu da mu da benin mu abin da muke ganin kasashen guda biyu wanga tsakanin benin niger samu su kai zuciya ne dan a samu a magance ga matsala a cikin watan yunin wannan shekarar ce dai aka shiga tankiya tsakanin niger da benin biyo bayan kama wasu 'yan nijar biyar da ke aiki kan bututun waɗanda mahukuntan benin suka ce sun shigo kasar ne ba bisa ka'ida ba to sai dai ga abubakar na ganin akwai buƙatar nijar da benin da suka yi zuciya nisa mun yi garaje saboda wannan hanya ita ce kawai za mu samu mu ma mu haukatar da arzikin mu ya haukaka kenan ya kamata duk abin da zamu da mu da benin mu shirya da muke frontier da benin ya kamata da mu da benin mu zamna mu dibi talakawa tunda wanga abu in ya fita aka samu amfani shi talaka ne za su amfani gwamnati ta yi amfani su benin su yi amfani kenan abu ne wanda ya kamata da man kan mu dibi na saru mu gamu mu haɗa kanmu mu gyara kayan mu ba mu da wata in ba benin ba kenan da ita ce kamata mu yi hulɗa mu tattauna tattauna mu daidaita yadda kowa za a samu amfani. A nasu bangare masana tattalin arziki irin su Abdulrahman Usman na ganin mero da aikin ɗaukar man Nijar daga Benin wata dama ce da kasashen biyu za su ci gajiyar arzikin man fetur kin da kuma samun bunƙasuwar tattalin arziki. Wanga al'amari tsakanin Benin da Nijar gaskiya sai in ce ba karamin ci gaba bane tsakanin kasashen duka biyu. Akwai aikace-aikacen da kamata a yi to babu kuɗi amma a yanzu kaga za a samu a yawatar mana da wanga aikace-aikacen cikin ƙasa. Amma yanzu tun da za mu fidda man muka wani duniya haka muna tunanin alamar ci gaba. Gyara wannan takun saka tsakanin Nijar da Benin baya rasa nasaba da ziyarar da tsofaffin shugabannin kasashen Benin biyu suka kai Nijar, wayanda suka tabo batun tura mai da medo da alaka tsakanin kasashen biyu. To sai dai har yanzu ba a buɗe iyaka ba batun da ya fi ciwa Benin kin tuwo a ƙwarya. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. shin waɗanne batutuwa ne ake mai da hankali kan su idan aka zo batun sha'anin zaɓe da siyasa a amurka za mu yi duba kan babban taron jam'iyyar democrat da ke gudana yanzu haka a chicago jama'a assalamu alaikum a yanzu dai za a iya cewa al'amura na daɗa kama domin zaben shugaban ƙasar amurka na wannan shekara ta 2024 yayin da yanzu haka jam'iyyar democrat take cikin gudanar da babban taron ta na ƙasa inda tuni ta tabbatar da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris a matsayin 'yar takararta ta shugaban ƙasa wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da ita ma jam'iyyar republican ta gudanar da nata taron inda ta tsayar da tsohon shugaban kasa Donald Trump a matsayin ɗan takararta a zaben na shugaban kasa da za a gudanar a watan Nuwamba. To sai dai salon takun yakin neman zaben kasar ya bambanta ga baki ɗaya kamar yadda batutuwa da matsalolin da ake ambatawa suka bambanta da na sauran ƙasashe. Da alama kuma wannan zaben mai zuwa yana ɗaya daga cikin zaɓuka mafi zafin fafatawa a tarihin siyasar Amurka. A yayin da a dukkan tarukan 'yan takara da jigajigan jam'iyyun biyu na republican da democrat suka raja'a wajen caccakar halaye da manufofin abokan adawa ba kakkautawa kamar yadda muka kawo muku a lokacin babban taron republican a watan da ya gabata ita ma jam'iyyar democrat da ke nata taron a halin yanzu ta ɗaura ɗamarar yakin kalamai kan republican da ɗan takararta donald trump bayan tabbatar da kamal harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa an gabatar da jawabai da dama a wajen babban taron na democrat kama daga shugaban kasar mai barin gado joe biden And now democracy must be preserved. har yanzu a tsohon shugaban kasa Barack Obama. At a time when the other party had turned into a cult of personality. We needed a leader who was steady and brought people together. Jawabin da ya ja hankalin jama'a shine na tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Matar tsohon shugaban Amurka kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta Democrat wadda ta fafata da Donald Trump a zaben shekara ta 2016. I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, keep going. Joy Musa ba amurka ya ce 'yar asalin Najeriya. Ta kuma bayyana dalilan da suka sa jawabin na Hillary Clinton ya dauki hankali. Kamar ita Hillary idan muka iya tunawa ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara 19 takwas da ya wuce kuma lokacin ita ta fito da karfinta kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama a shugaban kasan america amma bai yiwu ba so nata murnan a nata maganan jiya shine ta ji daɗi yadda akwai zarafi ma kamila ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasan amerika kuma wannan it's uh, kaman gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a su ma su cika ta nasu kota ɗin sayasan duniya da na jama'a gaba daya. menene ya dauke ya burge ki sosai a cikin kamar da kika faɗa a jawabin hillary din kasancewa ta yi taɓa batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi na me ya ɗauki hankalinki musamman a cikin jawabin nata. ni dai abin da ya ɗauki hankali na shine a zancen mata su ma a ba su zarafi a ga yane su ma za su iya a shugabance jama'a su ma su sa abubuwa su tafi yadda ya kamata most especially a zancen iyali da yara don abu ɗaya da suke ta faɗa kenan cewa ita kamela idan aka bata za ta sa zancen iyali farko. To shin waɗanne al'amura ne ma ake mai da hankali kan su a wajen irin waɗannan tarukan da kuma ɗaukacin yakin neman zaɓe a Amurka? akwai wani law da da trump ya sa game da zancen ah, zub da ciki wato mace ta samu yanci idan ce ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye ras pro life kenan well guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan suka yi ta hamarin kan cewa shi trump baya duba wancan kuma su zo suna ta magana akan zancen security na duniya gaba daya yadda akwai su damoyi a su russia da su ukraine da kuma su sun ce cewa wannan present eh, administration din suna kokari su ga yadda za a haɗa kan kowa a daina su fada-fada da yake faruwa a duniya. sau tari manazarta na bayyana yadda alkiblar yakin neman zaɓe a siyasar amurka ta bambanta da yadda ake yi a ƙasashen nahiyar afirka kamar najeriya da makamantanta mai fashin baki hafsat abubakar na da irin wannan ra'ayi yadda suke jajircewa su tsaya su yi magana a kan su da tsinga abin da ƙasa ke so so abin da mutane ke so da abin da ƙasa zai ci gaba shi ya kamata a bi idan aka gane cewa kamar kai wannan shugaban ka fito ne amma kamar ba shugaba mai adalci ba ne ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa to sai kaga suna emphasizing kamar suna jaddada ko kuma suna karfafa eh, jaddadawa yawa kamar a guji irin wannan shugabancin ba abin da zai sa ƙasa ta ci gaba ba ne to bambancin shi da najeriya shine zaki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi din mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne na gari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa amma za ki gan duk da haka nan kamar ba ba al'umma ba kamar su wa'anda suke fati din ko wa'anda suke kamar su shugabannin 'yan najeriya suna mara ma irin wa'annan mutanen baya sai ga shi sa nake ganin yawanci suka anshi ma shugabanci sai ki ga mutane da dama ana cikin wahala kamar yanzu halin da ake ciki a najeriya kin ga zan ce sai daga baya maganganu ke fitowa za ki gan ana cewa ai already so leaders mu din sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su mu kuma masu zaɓen yawanci zan ce kamar talauci ya yi yawa a gida wanda sai ki ganin an ɗan fito an ɗan baka abu da bai ya kawo ba kamar an siye mu kenan sai ki ga duk da haka mun je mun jefa ma ko mun zaɓi waɗanda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kila fa wahala za mu shiga amma sai amma nan nan kasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban kasa ne irin development ya ma irin kasa ta ci gaba shine bambancin ko me ke kawo haka ko rashin ilimi ne yawato eh, eh, ke ya kike ji daga wurin mutane daga bayanai bayan bayanai don in an yi jawabai haka din nan a ah, talabijin akan nemi kwararru da za su yi ta sharhi a kan batutuwa da aka ambato da takarar da dai sauransu ya kike ji me kike ji ana cewa ne gaba da wannan takara ta kamala kina gani za ta kai labari a gaskiya za ta kai labari mutane da dama suna son ta kinga a ko a nan republican din mm. akwai da suka yi la'am da zuwanta akwai da suka karbe ta sosai sannan akwai da ake ce ma independent voters ko mm. sayan da eh, eh, waɗanda ba sa tare da jam'iyya eh. yawwa su ma yawanci da dama sun fito wa'anda yanzu nan haka suna mara mata baya mutane da yawa da 'yan democrat da suka ce shi shugaban ƙasa ya ci na yanzu shi joe biden ya sauka mm. su ma suna na'am da zuwa ita wannan kamala harris da fatin ma ya rabu saboda kai kansu bai haɗu ba wannan na cewa yana son wa'in suna cewa biden ya sauka wasu, kuma suna son shi to amma kin ga yanzu nan wannan zaɓin da aka yi na, kamala harris ne ya koma ya haɗa kan 'yan su democrat yanzu nan. gaida Hafsat Abubakar 'yan Najeriya da ke nan Amurka. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An damke mutane goma sha uku yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago. Galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar United a cewar babban 'yan sandan birnin yana faɗa a jiya talata. akwai tarin zanga-zangar da ake sa ran gudanarwa a wannan mako ciki har da na yammacin jiya talata wadda aka yi a wajen karamin ofishin jakadancin isra'ila sai dai yawan masu zanga-zanga ta ranar litinin a wurin taron sun gaza kai adadin da aka kiyasta inda masu shiryawa suka yi hasashen sama da mutane dubu ashirin ne za su shiga zanga-zangar a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin isra'ila da hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a gaza ya ce lokaci na da muhimmanci ga wannan yunkurin yayin da yake kammala ziyararsa ta cikin tara a gabas da tsakiya amma hamas da isra'ila dukkaninsu sun nuna rashin amincewarsu ga wasu bangarori na shawarwarin amurka kuma da alamar da kyar za a cimma wannan shawarwarin na amurka dakarun ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji uku da ke kan kogin Sam da ke yammacin rasha a cewar majiyoyin rashan yayin da kutsen da kiev ke yi ya shiga mako na uku a jiya talata kutsa wanda kiev ke yi zuwa cikin rasha yana sauya baki ɗayan fasalin yakin kane yana karfafa gwiwa tsakanin al'ummar ukraine da suka galabaita da yakin sai dai har yanzu ba za a iya tabbatar da babban sakamako na wannan kutsen kuma harin farko a kan rasha tun bayan yakin duniya na biyu a ƙarshe a lokacin mulkinsa Firaminista Fumio Kishidi ya sabunta ma'aikatar tsaron ƙasar Japan yayin da ƙasar ke ƙara fuskantar barazana daga China da Rasha da kuma Koriya ta Arewa. bayan kusan shekaru uku a kan mulki yanzu kishidi na shirin barin ofis inda ya sanar a farkon watan agusta cewa ba zai sake yi wa jam'iyyarsa ta liberal democratic party takara a watan satumba ba yayin da ake nuna rashin gamsuwa da mulkinsa da kuma zargin cin hanci da rashawa a jam'iyyarsa ta ldp to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya ni gabatar da shirin da wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri salam.